Hukumar ta ce ta sanya idanu kan dukkan zaɓukan kuma ta bar gurbin sunayen 'yan takarar da ke shari'a sahihin ɗan takara a kotu. jami'a sashen labarun hukumar zainab aminu ta ce hukumar ashirai take ta cika ta guraben da duk waɗanda kotu ta yanke hukunci su ne sahihan 'yan takarar duk ɗan takarar gwamna wanda an yi zaɓe da shi kuma watakila wasu dalilai ko jam'iyyar shi bata kawo sunan shi ga hukumar zaɓe ba sai ba a kafe sunan shi ba yanzu to idan dai har ya shigar da ƙara kotu idan kotu ta yanke hukunci ta ba da umarnin cewa a saka sunan shi din a cikin jerin 'yan takara to hukumar zaɓe har kullum tana amfani da umarnin kotu kuma za ta yi dukkan aiki da hukuncin da kotu ta zartar bayan duba sunansa ya fito a jerin sunayen dan takarar gauna na jam'iyyar hamayya ta PRP a Katsina Imran Jino ya buƙaci hukumar zaben ta dore da misalan da ta bayar musamman irin zaben gwamnan Oshin inda yan adawa suka karba daga APC. Muna ƙara ba su ƙarfin gwiwa da ƙara yaƙini kan cewa za su iya yin zaɓe mai kwantar da hankali wanda ya fi kowane sahihanci a Najeriya dangane da irin ƙoƙarin da muka ga sun yi a Anambra a Ekiti da Oshin. Lalle muna ƙara kiransu da su ƙara ƙara ɗaura ɗan su domin su gudanar da zaɓe wanda kowa hankalin shi zai kwanta. Shi kuma ɗan takarar SDP a Adamawa Dr. Umar Ardo wanda shi ma ya ga sunan sajenin 'yan takarar ya yi hasashen a zaben 2023 magudi ma ba zai yiwu ba. Hakika Nasiru sunana ya fita ni ne ɗan takarar gwamna na jam'iyyar SDP to rigin yanzu ya ƙare. a siyasan ƙasar nan rigin ya ƙare a zaɓe don haka insha Allahu mai gaskiya mai aƙida mai kuma tausayin talakawa shi za a zaba. Za a gudanar da zaben gwamnonin da 'yan majalisun jiha ranar 11 ga watan Maris na baɗi. Babban zaben na Najeriya na 2023 zai fara ne da na shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin tarayya a ranar 25 ga watan Fabrairu. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.